واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na talata wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda muka sake saba haduwa na na kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci don gudanar da abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai dai kafin nan akwai abubuwa guda biyu na farko abin da ya shafi asusunmu na taimakon marayu wanda za mu kira shi asusu mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa mishi albarka ‘yan uwa suna ci gaba da kawo tallafi da agaji muna yi musu addu'a da fatan alkhairi da fatan gamawa da duniya lafiya da kuma tsara wa arziki da dukiya albarka da kuma Allah ya ƙara buɗi mai albarka ta inda ma ba a yi tsammani ba daga cikin ƙarin taimako da muka samu yanzu malam yake cewa an samu taimako ta ɓangaren iyaye mata da suka turo zannuwa-zannuwa mabambanta guda bakwai sannan kuma akwai yadi ɓangaren maza wanda su ma matan da suka turo yadi kala biyu da kuɗi naira dubu shida da ɗari ɗaya da arba'in da biyar wannan ɓangaren abin da iyaye mata suka turo kenan na'am sannan kuma akwai ɗan kwali akwai omo da duk suka tura ta ɓangaren su kuma kafin nan dama na ji akwai abin da sun tara sun saba yi duk shekara suna baiwa su tana zuwa ta raba wa marayu a canji to sun tura sannan kuma ga wanda suka sake turo mana a nan kaga ya nuna su ma sun tara abubuwa masu yawa kenan muna yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da su a gidajen mazajensu lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya shirya musu ‘ya'yansu da zuriyansu, Allah maɗaukakin sarki ya ba su lada kuma ya sa yadda suka yi wannan taimako, su ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljannan Fiddausi ya zanto makoma gare su. Allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi kuma malam yace bayan nan akwai waɗanda sun kawo taimakon naira dubu ɗaɗɗai da sauransu waɗanda ba su so a bayyana sunayensu ba wanda kuɗin nasu zai amfani wajen ɗinki da kuma tallafa ma marayu ɗin allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi faranta wa marayu rai da muke ƙoƙarin yi Allah maɗaukacin sarki ya sa ya zanto shine dalilin mu gobe kiyama zuwa aljannatul firdaus Allah maɗaukacin sarki ya kai gani sannan abu na biyu kafin mu shiga karatu kai tsaye malam yake akwai tambaya guda ɗaya da za a karanto. ƙasa ɓangaren yan agaji na jihu kuma sun ba da taimako filin gani guda uku da kuma kunar bujima ya ba da tabarni kaɗe na mutane goma sha biyar to masha Allah asusun namu yana ƙara albarka mai yawa yan agaji ɓangaren jibuyi su ma sun kawo tallafin zannuwa mabambanta guda uku to muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi su sun yi ci kenan sun yi agaji na taimakon addini da ƙarfinsu sannan kuma sun ba da sadaka da dukiyansu wannan shi ake kira jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum din kenan ku yi jihadi da karan kanku ku yi jihadi da dukiyanku shine abin da suka yi waɗannan su ake kira zahaba ahlul da bil ujuri din kenan ko kun kwashe da ayyuka kuma kun kwashe da dukiyanku Allah madaukakin sarki ya karfi wannan aiki naku na agaji kuma Allah ya karfi wannan aiki da tallafi da kuka bayar ma marayu Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi Ko wasan aikin agaji ba albashi ba salari ake biya ba mutum ne zai ba da lokacinsa wanda ya shafi lokacin da zai je neman abin da zai ci kuma ya ce zai tallafa wa addini kuma karkashin nan kuma ya sake cire dukiyarsa wannan ba karamin namijin kokari ba ne da kuma yakan sheda Allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya kai mizani sannan akwai na honorable kansila kenan shi ma ya ba da takalma ɗaya bayan ɗaya har kafa goma sha biyar takalman mutane guda goma sha biyar kaga alhamdulillahi Allah ya saka da alkhairi kaga amfanin a ce naka yana wuri kenan yanzu yadda shi ne a wurin shi alkhairin da muka samu to irin su ne muke fatan Allah madaukakin sarki ya kai su kujeran da ya fi wannan dan mutumin da ya ba da takalma guda goma sha biyar kaga ba karamin alkhairi ba ne ashe nan gaba in yana kujeran da ya fi wannan taimakon da zai bari ya fi wannan kenan da haka muna yi masa fatan alkhairi muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kai cikin mizaninsa na'am na'am abinda muke faɗa ɗin kenan akwai buƙatan al'umman musulmi su shiga al'amura na siyasa da shugabanci din wasu abubuwa a rika damawa da shi da haka wannan tallafi da ya bayar muna cikin farin ciki da shi sosai ɗari bisa ɗari sannan faranta wa marayu da ya yi Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi cikin wannan ragama da ya bashi Allah ya bashi ikon kwatanta adalci da kwatanta daidai cikin wannan mukami da Allah ya bashi muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kasance tare da shi annabi ya nuna mutumin da yake da shugabanci in Allah kasance yana tare da shi to sai zama ya gudanar da shugabanci cikin samun nasara da kuma sauke nauyin da Allah ya daura masa to in Allah zare hannu ne sai zama abin da na sani da mu gudunmawan addu'a muke mishi Allah madaukakin sarki ya kasance masa cikin al'amuransa Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi fatahi da buɗi kamar yadda ya tallafa mu ji nan gaba kuma tallafin ya fi na haka yawa sannan kuma akwai wata baiwar Allah ita ma ta turo zani ɗaya sannan yanzu kuma akwai naira ɗari biyar da aka turo mace ce ta turo malam mace ce ita ma ta sake turo naira ɗari biyar ɗin wato ina ganin wannan karon tallafin da marayu za su samu ya fi na baya ma yawa kenan gaskiya wannan abun farin ciki ne abin jin daɗi sai dai ba mu sani ba ko an fara ɗaukar sunayen marayu na an gama ɗauka na'am dama ya zanto za a ɗauki sunayen kuma ta iya yiwa yadda ake samun kayayyakin a sake samun ƙarin kaya wanda ya fi yawan marayun ma to wannan in an samu ya yi oba za a sake neman wasu marayun in ma marayu sun kare ana iya duba wani gajiyayye ai wanda shi ma ba mara ba ne amma gajiyayye ne yana buƙatar tallafi yau da gobe muna roƙon Allah madaukakin sarki yalwata abin da za a bayar da kadan Allah lwata abin da za a bayar waɗanda za a ba su kuma ba masu ba abu bane mai wahala wani ma za a iya ganin a marayun ai ana iya ba wani kala biyu tunda ƴaƴan ma muna iya musu kaya kala biyu kala uku fatan mu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba da hanyoyin taimakawa waɗanda suke taimakawa Allah madaukakin sarki kamar yadda muke faɗin su tun kafin mu faɗa ka sani amma muna faɗi ne a matsayin godiya da ka umarce mu mu yi sannan kuma a matsayin mu roƙe ka ka ƙara musu albarka cikin dukiyansu da lafiyansu da kuma sa su gama da duniya lafiya iyayensu da kakanninsu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu ka gafarta musu a irin wannan taimako da za ka yi kana iya cire naira ɗari biyu naira ɗari naira ɗari biyar naira dubu ɗaya ka ce wannan kuma na bayar a wa mahaifina da ya rasu shekara goma da suka wuce kana iya ba da shi wannan wani ɗan uwana ya rasu shekaru kaza wata kaza kaza kaza iyali na ta rasu shekara kaza wata kaza ga wannan sadaukarwa zuwa ga kabarinta zuwa ga kabarin mahaifiyata duk kana iya sawa wannan yana cikin sarrafa jariya ne me shi yana kabarinsa zai ga haske cikin kabarinsa Allah zai kara masa ni'ima da kwanciyar hankali Allah ba mu ikon babbaka waɗannan ayyuka wallahu a'lam

Allah madaukakin sarki ya kai mizanin kyawawan ayyukansu za mu gajiya ba muna yi musu addu'a da fatan alkhairi in an zo irin sallolin dare irin alkunutin nan sai a rika sa su a cikin jam'in addu'o'i da ake yi Allah ya saka da alkhairi a mai tambaya yake magana dangane da abin da ya shafi sallan tarawihi da sallan tahajjud tambayan shi yana nufin zai iya haɗa sallan tarawihi kuma an jima can ya sake tashi ya sallan tahajjud ga tarawihi ga kuma sallan tahajjudi wannan matsala matsala ce wacce an samu saɓanin malamai a kanta wasu suna ganin babu laifi mutum ya yi tarawihi ya kuma sake tashi ya sallan tahajjudi masu irin wannan fahimta suna ganin ai sallan nafila ne kuma sallan dare ne ba a ƙayyade mishi adadi ba sun yi hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Salatun laili masna masna sallan dare raka'a biyu a yi sallama raka'a biyu a yi sallama ƙarshe sai annabi yake cewa idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai kama shi to sai ya yi marmaza ya wuce ya sallame sai ka ce to kaga wannan bai kayyade adadi ba kayi ta yi kayi ta yi kayi ta yi kaga alfijir zai ke zo to sai ka yi raka'a ɗaya sai ka sallame to masu wannan fahimta kaga sun hujja da wannan hadisi din to tunda suna da hujja da hadisi kaga ba za ka ce sun yi aiki da son ra'ayinsu ba masu irin wannan fahimta akwai irin su al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da galibin malaman su'udiyya shi yasa zaka ga a su'udiyya suna yin sallan dare ɗin ya kai raka'a ashirin da wani abu za a faro ne tun daga bayan isha tarawihi din har sallan hajji ya zo ya roke su a ci gaba da ɗori a kai wanda ya ga zai yi iya tarawihi shi kenan ya yi gaba wancan hajji wani kuma zai haɗe duka sannan suna da wasu hadisai da suka yi hujja da shi hadisan hadisan na Umar da makamantansu wanda shek Muhammad nasiru Al-Albani cikin littafinsa Salatu Tarawih ya yi tsokaci a kan wannan sosai ya kawo wasu hadisan wanda sai dai kuma galibi wasu hadisan ba su inganta ba amma kamar salatun laili masna masna ya inganta to irin su shaf muhammad nasiruddin albani da wasu manyan malamai su ma tun daga wancan zamani har zuwa wannan zamanin su kuma sai suka tafi akan kan to ai kuma an samu wani hadisin na na aisha wanda shi wancan hadisi da yake da ka'a biyu a yi sallama da ka'a biyu a yi sallama hadisi ne mutula wato an sake shi kawai kai kai kai kai yana nan kamar sallah ne da Allah ke cewa mun salata ku sai da sallah kaga yanzu Allah sake shi mutula kai sallah kiran ka ta sallah ka ta sallah ka ta sallah ba dai amma hadisan annabi ba sai suka iyakance sallah din fa a rana sau biyar ne to a rana sau biyar lokacin da na ga dama sai ka ce a akwai azhar ga lokacinsa kuma ga adadin raka'o'in la'asar ga lokacinsa ga adadin raka'o'in magariba ga lokacinsa ga adadin rakawoyin ashe sai an tattara nasoshin a wuri ɗaya sai ga wancan in ya sake to nan kuma fa ya kayyade ga iya inda za a tsaya da haka wancan hadisin da yake biyu a yi sallama biyu a yi sallama da ƙake nan sai aka samu kuma na, na Aisha ta ce duk sallolin dare da annabi yake annabi bai taɓa wuce raka'a sha ɗaya ba sai bai taɓa wuce nan ba to kaga ashe wannan hadisin Aisha sai ya ƙayyade. ka yi biyu ka sallama ka yi biyu ka sallama ba a kayyade ba amma kar ya ce kare sha ɗaya in ka yi uku ba laifi ka yi biyar ba laifi da haka wani daren ana samu gaba ɗaya sallan daren annabi ne sai a samu raka'a biyar kawai yayi wani kuma sai a samu raka'a tara yayi raka'a biyar yayi wani kuma raka'a sha ɗaya in zai yayi yawa to dai bai taɓa wuce raka'a sha ɗaya ba sannan mun san akwai hadisin da wata ran annabi ya fito sallah shi kaɗai yake sallan su sabbin suna kwana masallaci suka ji yana sallan sai suka je suka bi shi aka yi sallan da su raka'a sha ɗaya aka yi kashe gari ya fito suka taru ya matsi na jiya raka'a sha ɗaya rana na uku an cike masallaciyar waje ya kiɗa sai ya ce na ji tsoron in na fito kar Allah zai sallanta muku kuma ba za ku iya ba sannan da ya zo ya daina zamanin saidina Umar wata rana ya fito shawagi cikin dare sai zo masallacin sai tara kowa ya fito goman karshe ne amma kowa na kiyamun lailin shi shi kadai ba a jam'i ba sai ke cewa kai amma kuma ai da kun haɗu a samu limami ɗaya ya rika yi muku sallah sai ya tara su gaba ɗaya sai aje ubayi dan ka'ab ka rika yi musu limanci dan annabi ya ki dan gudun farlantawa yanzu annabi ba eh, ba sabon hukunci da zai zo ubayyu sai ya zama limami ya samu wani sahabi ya kai kuma ka zama limamin mata kaga a lokacin ba su fiku da za a ce muryan zai kai wa mata to umar shi da ya naɗa su ya ce kar a wuce raka'a sha ɗaya to shi yasa aka ga to wancan da nuna yana ya wuce sha ɗayan fa aka ce bai inganta daga umar ba da dan da ya inganta daga rikin zai ce ku wuce raka'a sha ɗaya da haka abun da ake so a gane sallan tarawihi da sallan tahajjud sunan kawai kaji an bambanta shi tarawihi farkon dare da hajji karshen dare duka sunan su kiyamun laili da haka wanda ya tarawihi da wanda ya tahajjudi dukkanin su kiyamun laili suka yi to tunda annabi baya wuce raka'a sha ɗaya in kai tarawihi kai tahajjud raka'o'in ka sun wuce sha ɗaya kaga ya wuce yadda annabi shi yake tsayawa kenan da haka a wannan bayanan sai ya zama da za a tsaya a kan adadin na manzan Allah ɗin da shi da haka maganganun su Usaimin da malaman Saudiyan su ma da kansu da suka ce ya halatta wajen sai dai su ma da kansu suka ce amma a tsaya a iya irin na annabi kuma ya fi amma sun ce wanda ya wuce ba a cewa ya yi kuskure amma a tsaya a irin na manzan Allah shi kuma ya fi sakamakon mansu ma sun fifita ra'ayin cewa a yi tsaya ko dai ka yi tarawihi ko ka yi tahajjudi wani baya iya tashi dare tahajjudi to sai ka daure sai ka yi tarawihi a cikin jam'i in ka yi tarawihi a cikin jam'i daga farko har aka sallame annabi yace kana da falalancin da aka yi ta isha'i kana ta kiyamun laili kai ne baka daina bara ka kira asbahi in kuma za ka iya tashi cikin dare sai ka tashi kai cikin dare to wani zai iya cewa to ya yi tarawihi bai san zai iya tashi da daga can dare kuma sai ga ya tashi zai iya fitowa ta hajji to yaya zai yi in malamai suka ce in ka gamsu da ka tsaya da guda ɗayan to wannan tashin da kai sai kai ta karatun qur'ani kana ta azka sai ka kwashi waɗannan falaloli din in ba ka ba kana da inda inda ne in ka zo rawayi sai ka yi raka a hudu ko shida in ka zo ka tashi tsakan dare sai ka zo ka bi su sai ka samu yadda zai fita maka sha ɗaya a can shikenan ya riga ya fita maka domin ba a wuturi biyu a dare ɗaya to kaga tarawihi akwai wuturi ta hajjuki akwai wuturi to in ka haɗa ya zama kai sallan ka ba wuturi a ciki in an yi wuturi ɗaya kuma shi kenan ya riga ya ƙare da haka zance da za a firin jayarwa in mutum ya samu ya tarawihi to za a ce hakura da tahajjud zai tahajjud ya bar tarawih dan adadin ka a irin na annabi din ya ci haka adadin yadda manzon Allah ya tsaya a kai raka'a sha ɗaya ne sai dai ba a cewa mutumin da ya yi tarawihi ya sake yin tahajjud ba a cewa ya yi bid'a ko ya zama ɗan bid'a saboda kamar yadda muka ka bayanan a nan saɓani ne na malaman sunna gaba ɗaya to kaga cikin su ba wani wanda zaka ce ɗan bid'a ne ko ya kawo bid'a wanne ya yi hujja ne da wasu hadisai da suka inganta wannan kuma ba wani sabon abu bane a ce malaman sunna su samu sabani akan wata matsala a wannan an ana samu sosai za ka za zamanin annabi sahabban annabi su abubakar umar wannan ya fatawa kaza wancan kuma yana ganin fatawa kaza ne amma duk ba a kawo wani sabani da wannan zai kullace wannan su duk ba sa ganin wannan kowa yana tafiya ne gwargwadon irin yadda ya fahimci nasi babban abu da kawai ya zama wanda ya fatawa ɗin bai yi fatawa don son zuciya ba ya zama ya yi fatawa ɗin ne tsakanin shi da Allah kuma iya abin da ilimin shi ya hango mishi kenan da haka zance da za a firin jayarwa wallahu a'lam in dai mutum zai samu ya Hajji ɗin to ba ta ya tarawihi ba in kuma ya tarawihi ɗin babu amfanin sake yin tahajjud don zai wuce wannan adadin kuma yin tarawihi ɗin kaga zai sake shiga lokacin da ana isha a ce kowa zai samu ya bacci zuwa karfe da kaga zai fi samun kwarin jiki da zai iya samu ya sace ya sallan tahajjudi din wallahu a'lam Allah dai shine mafi sani a takaice a mun tsaya karshen aya ta saba'in cikin suratu yunus yau za mu tashi kan farkon aya ta saba'in da ɗaya watlu alaihim na ba'a nufi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليك ندى عن قتال يا قوم إن كان كبرا يا قوم إن كان كبرا عليكم مكاني وتذكير بآيات الله وتذكر بآيات الله كان الناس توكلتم فأجمعوا أمركم وشركاء أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ادوا ثم ادوا إلى ولا قوة مدوا إلي ولا تنجرون ولا تنجرون فإن توليتم فما فعلتكم من أجر من أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في فلك وجعلناهم فجعلناكم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة ثم بعثنا من بعده رسل رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوكم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المسلمين Allah madaukakin sarki ya ce, Watlu alaihim kuma ka karanta a gare su, watlu yana nufin watlu ya Muhammad, ya kai annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare ka. Utlu ka karanta alaihim gare su gare su su waye su kafiran makka waɗanda suke jingina izza da ƙarfi zuwa gare su duk inda suke magana suna nuna su suke da izza amma Allah shi yake da izza Kun fa lillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al munafiqina la yafqahuna waɗannan kafirai da suke jingina kansu su suke da izza su suke da ƙarfin faɗa a ji sai yadda suka ce sai yadda suka shirya sai yadda suka yi ka karanta musu na ba'a nuhin labarin annabi nuhu alaihi salam a karanto musu labarin annabi nuhu su ji irin kafuran da annabi nuhu ya yi musu wa'azi in nuna izza da jiji da kai ne sun fi ku sannan kuma duk da nuna izzansu da nuna sun fi ku ƙarshe labarinsu ya zama babu su Allah gama da su tun waɗanda suka fi ku izza an gama da su kukan babu labari kenan za karanta musu na ba'a nuhin labarin annabi nuhu annabi nuhu ɗaya ne daga cikin annabawan Allah maɗaukacin sarki sunan shi kenan nuhu kawai ba shi da wani suna shine zance mai kyau akwai waɗanda suke ta yaɗa jita-jita da isra'iliyar? wai annabi nuhu na da wani suna wai ai ma'anan nuhu daga anniyaha wai ihu don haka ba shi ne sunan shi na yanka ba wai sunan shi abdulgaffaru don sunan shi abdulgaffaru wai amma da yake ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi yana ta ihun wa'azi ba karba sai aka kira shi nuhu nuhu wannan labarin ya zo daga isra'iliya labari ne na kafirai amma daga farkon Qur'ani har ƙarshen Qur'ani Allah Nuhu ya kira shi kuma ta ina muka san an taɓa wani bawan Allah wanda shi annabi ne kuma sunan shi Nuhu in ba Qur'ani ba mu taɓa sanin akwai ba Qur'ani ne kaɗai yake da labarin Qur'ani ya bamu labarin bai ce mana yana da wani suna ba ta ina za mu samu sunan da ba wanda ba ne ya faɗa sai dai zama tatsuniya kawai da kanzon kurege da haka abin da ya tabbata kawai sunan shi Nuhu annabin Allah Nuhu, kuma shi ne farkon manzo da Allah ya aiko. Bayan annabi Adam, annabi Adam annabi ne, amma ana ce mishi gairu mutakalli, annabi ne wanda bai furta da'awa, wato bai sauko ya yi da'awa ba, domin shi ne farkon annabi, kai shi ne ma farkon mutum kawai, abul bashar, shi ne baban mutane. To an aiko shi shi shi kadai ne fara waye da'awa babu. da aka aka ajiye shi ma kawai aljanna karshe aka halitta mishi matar da zai zauna da ita ita hawa'u ita ma akan musulunci take salin alin ga dokokin Allah tana bi ɗari bisa ɗari to an hutar da shi ɗayan da yake haifa kuma tarbiyya yake ɗaura musu ba shi da kyas da su duk sun karbi da awan to haka yi ta zama babu wani wanda yake tafiya akan kafirci bare a buƙaci ya zo yi da'awa ‘ya'yansa ne kawai sai jikokinsa su kuma duk akan tafarkin gaskiya suke wanda ya zo ya kauce ɗaya daga cikinsu ɗaya kashe ɗaya wanda ake cewa ƙabila da habila wanda shi ma ƙur'ani bai ambaci sunan ba ɗaya kashe ɗaya kaga ɗaya da ya kashe ɗaya shi kanshi wanda ya kisan ya zo ya dama fa asbaha minan nadimin yawaye gari yana cikin masu nadama amma ko nadaman ya amfane shi wurin Allah nadaman bai amfane shi ba domin Allah annabi da kanshi yake cewa babu wani rai da za a kashe a duniya face sai ɗan annabi Adam din farko da ya fara kisan kai an ware mishi kamisho na zunubi na kisan da aka yi a duniya domin shi ne farkon wanda ya fara sunnan ta kisan kai kenan duk wannan kisan kai da kaga yan boko haram yan ta'adda suke yi duk da wani ya kashe wani kawai dan annabin Adam din farko da ya fara kisan kai akwai kamishin na zunubi a kansa dan ba a san kisan kai ba shi ya faro kisan kai kaga ashe na damin shi bai kwace shi ba wannan yake nuna maka dan ta'adda da zai zo ya kashe mutane wai ya zo ya nuna maka ya tuba ka karbi tuban shi karya ne domin wancan dan annabin Allah ne annabi Adam dan shi ne da ya tuba ya nuna yayin dama. Allah bai karbi tuban ba Allah san karya kake a zuciyanka gobe ka sake kulla wani a zuciyanka za ka iya kashe shi ba yau kwana hudu aka samu wani wanda yake ya tuba daga ta'addanci wanda su suka yi kidnapping na ɗaliban kankara na katsina state watannin baya an samu wani makaranta da aka je aka ɗibe su aka yi garkuwa da su to jagoran 'yan ta'addan a lokacin ya so ya tuba ya zo zub da kayan faɗan shugaban gwamnatin katsina aka karɓe shi aka kai shi gida cikin aminci ya dawo yanzu shi ya tuba kwanan nan juma'an da ya wuce wai sai ce zai je auren wani dan uwansa a ƙauye ashe zai koma ruwa ne yana tafi a ƙauyen sai sake satan wasu shanaye sai gangara dajin da suke garkuwa zai je ci gaba da aiki kenan yana zuwa yan uwan yan dabin kuma suka ce ƙarya kake ce wallahi dama ma ban mu zuru nayi in shan matar su suka ce wallahi ƙarya ne karka mazo wurin mu ba kai yanzu ka zo kana musu aiki ne akan mu kana tare da SS zai ba suka ce ina suka ɗirgo bindigogi suka yi ta sake mishi harsasai suka kashe shi su kaga la ilaha ula'i wa la ilaha ula ba bakin shi ne da gwamnati ba tuban mu zuru yayyayo da gwamnati yanzu ya ce ci gaba da ta'addan suka ce wallahi ba mu yarda da kai ba su ma suka harbe shi to kaga ba'dhum min ba'd to su ma Allah dai sa su gama kansu da kansu to kaga dan ta'adda kenan yanzu a fili ya nuna ya tuba ashe ha'inci zai yi ana samun wanda in ya mutu yayi kisan kai ya tuba tuba na gaskiya ba ba a samu ba da hadisi ko riyadu salihin mutumin da ya kashe rai 99 ya nuna nadamansa malamin ya ce ba za a karba ya cika na ɗari da shi ana sa masu tuba na gaskiya amma ‘yan kaɗan ne in ka karanta littafin ƙusasu ta'ibin na Sheikh Abu Ammarul Misri ya ka labaran irin waɗannan a Su'udiyya amma ya yake da da ya tuba zai kisan kai ne da kanshi zai ka kanshi gaban hukuma ya ce jama'a na tuba kuma na yi ta'addanci na kisan kai na ka kai na nima a da min hukuncin kisan kai yanzu wancan hadisi na wanda ya kashe rai casa'in da taya. ya kawo kanshi akan mai shi ma a kashe shi fa yayi Allah ko min tauba aka ce Allah zai yafe koma gari ka gana hanya ya mutu amma mu galibin yan ta'addan mu ne wani irin tuba ne yace zan tuba zan bayyana kaina amma fa kar a kashe ni kaga kenan me bai yi nadama ba fa domin nadama din ka ji zafin waɗanda ka kashe kana jin zafin kai ma fa in ka mutu kai dan wuta ne da za ka zo kana roƙo ne ma dan Allah kai ma fa a kashe ka ana ta an yafe ka ce dan Allah kar a yafe a kashe ni haka da za ga labaran waɗanda suka yi tuba na gaskiya ne akwai wani malam ya rubuta littafin wa ajiltu ilayka rabbi litas'a litarba irin wannan ne wani bawan Allah ya yi kisan kai din nadama da ya shiga jan shi haka ya faru da shi ko da yake shi wancan zina yayi yana da aure yadda mu shi fa a jefe shi aka ce a'a an ya fefe shi fa a jefe shi to mutumin da zai ta'addanci wai ya kira gwamnati a waya zan bayyana amma kar a kulle ni kar a kashe ni zan bayyana na tuba kaga bai nadama yanzu a wurin Allah ba nadama ce yar duniya ya nuna ya tuba har gwamnati ta ɗauki kuɗi ta bashi yanzu haka abin da ake a Najeriya in kana so ka ci kuɗi ka zama gawurtaccen ɗan ta'adda ka gagari gwamnati sai ka zo ka ce to zan tuba in bari ba za a kashe ni ba kuma nawa za a ban sai ga ɗan ta'adda ne an ba shi gida an ba shi kuɗi wai dan ya tuba kai da aka kashe maka ɗan uwanka aka kashe ƴaƴanka aka kashe kaza ɗinka kai me aka baka ko kuma ba a baka ba wani ma aikin nasin na ɗan uwanka a sa ka kai kuɗi kuma a sake kashe shi yanzu wani soja da aka kama satin da ya wuce ai ba irin shi ba gashi soja ne ashe na kidnapping ba a sani ba yayi kidnapping na dan makocinsa ya nemi a kawo miliyan uku aka kai miliyan uku din kuma ya sake kashe dan shine dubun shi ya cika soja ne an kama shi yanzu me haka wai dan ya gane shi da haka ya karbi kuɗi, yanzu in ya bar ɗan ɗan ya gane shi zai tona miki a cikin bari ya kashe ɗan ka dubi wani irin abubuwa da ake a ƙasar nan da haka ya zai ta'addanci kuma ya nemi kuɗi yanzu duk wani ɗan kidnapping da zai bayyana ya ce ya tuba kuɗin bayan Allah nawa ya ci kuma ya ce ya tuba gwamnati ta yi firi ɗin an sake shi kuma an yi kidnapping na ɗanka ko wani naka naka aka ce ka ka kuɗi kaza gwamnati ba ta sa kuɗi sai dai kai ka sa kuɗin ka gaje ka ceto ɗanka wani gwamnatin ma sai ta ce ba ruwanta kar a kai kuɗi kai kuma kana jin zafin ɗanka yanzu gwamna yan rufa'i ya yi ƙoƙari kan yake shi in ɗan ta'adda ya yi kidnapping bai yadda a bada kuɗi bai ce ko shi aka kama kar a kai kuɗi su kashe shi akwai zafin su kashe bulletin ma kuɗi aka saya su harbi kar a kai kuɗin to amma kai yanzu talaka a ƙasa aka kama ɗanka in kai ka haƙura a kashe shi ba za ka yi kuɗi ba za ku zama da uwar ta ta dan ba kai kai na kuda ba furejin iyalinka kaɗai sannan faɗan faɗanka ne tsakani da Allah za ka ji a yi waya yana kuka ce ku kashe shi za ka iya ba za ka yi wannan jarumtan ba za ka me za a ce gwamnati ta san duk wasu hanyoyin magance duk matsalan tsaro sai da yin bata ga daman yi ba yanzu kana ga wannan kinnajin da ake wallahi gwamnati bata ga daman yi ba in ba ka ba abun zai baka mamaki duk mutum in zai yi kinnajin da nan ban waya fa zai kira a kai kaza a kai kaza duk wayan da kake yi ana da bayanansu. su yanzu yau gwamnatin Najeriya in ta zo za ta tun daga ran da ka mallaki waya ga bayanan da karkai kakaf akwai su akan database duka akwai sai dan bata ga dama ba da kan kaga mutum yana ta'addanci kawai ya samu daman yi ne an sake mishi ne ba a ba a takure shi yadda za a kamo shi ba to amma yanzu kaga ma da aka fara kokarin sai kana da nin number sannan sai ka yi sai ka ɗauko nin number ka ka haɗa da rajistan din ɗinka dan nan gaba a fara gano abu mutane nawa suka tina fantami akan wannan amma abu ne ana ga in an yi zai kawo maganin abu dan in ka to in ba haka ba mutum da yana da sim ɗari misali sim ɗarin nan za ka je ka yi rajista ko nan za ka yi rajista in kana so ba rajista za ka ana talla sim mai rajista sim mai rajista naira ɗari da hamsin in kana da dubu ɗaya in ka je naira ɗari ɗari kawo dubu ɗaya sim goma za ka je ka yi kidnapping kana kira da wannan sai ka karya ka zubar sai ka canza wani wuri a daji ka je san shi kenan abin da ake fana ta'addanci amma yanzu inda wannan nin nan ba kaga za a kayyade maka dama mai nawa za ka mallaka sannan kuma babu sai da sim mai rajista kenan duk inda ka yi waya ana hawa nin nan banka to ga bayananka an gane waye ne to kaga da haka za a fara magance ta'addanci in an gama yanzu ka duba wannan misali da muka yi da soja ake wannan abu kaga wannan abun dole sai da wani ma'aikaci kenan to kaga maganan da gudu da ya taba tun yana mulki yace shi fa bai dabara gidan gwamnati akwai boko haram to kai wasu abu da ake yi din nan kam wani iskancin da ake kai ka san ai da hannun gwamnati a ciki akwai wanda zai ci amana an ba shi aiki na gwamnati amma zai shiga yana yau boko haram mai aiki in ba ka ba wani abun kai ka san ya wuce hankalin ɗan adam dan ta'addi yadda yake so ya samu kuɗi kuma a zo a kira shi ana lallaban dan ta'adda wa a kira shi teburin sulhu ba ka ake a su zamfara su abin nan ba dan ta'adda wa an kira shi wa a zo a yi sulhu da shi a bashi hakuri a sake ɗaukan kuɗi a bashi dan da zai koma daji ina ka sani ai ba haka ake magance dan ta'adda ba ko qur'ani ya bayar maganin dan ta'adda Allah kawo hanya din kawai waɗanda suke fasadi da ɓarna a doron ƙasa an yi ƙattalo, au yi sallabu, au ƙasa a aidihim wa arjulahum min khilafin au yunfu fomin duk wannan sakamakon ɗan ta’addani. Allah ce duk wanda yake ta'addanci ya je ya saci mutane, ya kashe mutane, ya addabi al'umma su gagara samun zaman lafiya, fashi da makami ya addabe su ta nan, kinnafin ta nan, Allah ta an yi kun kama duk ku kashe shegu, au yusallabu ko kuma a je a rataye su kakaf hangi. a rataye su akan rana su ta kallon rana har ran ya fiye bar jikinsu suna ihu au yusallabu au tuqatta aydihim ko kuma a kama su a yanke hannansu ba irin yanke hannun barawa ba nan za a dace nan da nan in an yanke aka bar shi haka ya ishe in an yanke sannan wa arjulan ba za a kyale da kafafu kuma min khilafin ta baya to sai na za a yanke kafafu ta baya wasu malan suka ce a yanke zuwa guyoyi daga shi sai cinya zuwa gwiwa ba hannaye to ya je ta'addancin a gani a yayyanke eh, yake cewa auzun komina adi ko kuma a kore shi a garin koren shi a gari malam suka ce ba nan a kore shi ba ah, yanzu ka kama dan ta da kace an kore ka ka bar garin ai gaba ta kai shi dama ai kuma kore shi ba in ya gudu ya bar area zai canza location me ake nufi daurin rai da rai za a kai shi gidan prison gidan yari daurin rai da rai sai ran da ya mutu auyin fomin fominal Shi ne sakamakon dan ta'adda fa abinda ƙur'ani ya faɗa kenan zamanin annabi aka samu irin waɗannan yan ta'addan suka zo da shigan burtu suka nuna annabi to sun musulunta aka ja su aka yarda da su aka amince da su aka sa su cikin sabai da suke kwana a masallaci alu sufa su kwana to sun zo dama da wani akwai cutan da yake damun su a ƙauyukansu sun rame sun kanjame sun bushe to akwai garke garke da ake da shi annabi ya ware na rakuma ne annabi ya ce ku rika ba su nonon rakuma da fitarar rakuma magani suka sha suka warke suka samu lafiya suka yi ful da suka samu lafiya dare ɗaya suka kwantar da mai gadi suka kashe shi yanka mai gadin suka yi suka kora rakuman kaf ashe dama yanta a dare suka shiga hanya suna mutuwa gari ya waye annabi aka ga labari annabi ya je gawan mai gadi ta kuma duk an kwata annabi ya ce ku ba zama kar ku sake guda sai kun zo min da su duk wanda ya dawo haka to zai ga sa kar ku dawo sai da su manzon Allah kenan da yasa ai sai da kuwa ka dawo da su amma yanzu ƙaryan banza ko ka ji an fito an ba ku wata kaza boko haram ya kare shekara kaza ya kare ne ai bai kare ba sai ku rafe so nawa ana ba shi wa'adi an baka wa'adi kaza boko haram ya kare wa'adi kaza kinnafin ya kare ai ƙarya ne dan me faɗan ma ba da gaske yake ba da aka yi a je a kamu aka zo da su kaf aka zo aka aje su da aka kawo su annabi ya ce kun yi kaza ko za su fara maganan sulhu annabi ya ce ba na son jin maganan sulhu annabi ya sa sahabban shi akwai waɗanda su an yi musu training su ma na azabtarwa ne ai ai manzo Allah shi ma yana da irin waɗannan yan taurin shi koyon ta'addanci da sauri ai ba makaranta ake zuwa ba kowa ka ga yana su kawai imani ne kawai na sardafi ba da kan ka sai ta'addanci kai ta ta'addanci ran da abun ya ishi mutum to ranan shi ma zai ji ya fara daukan fansa ai annabi ya saka kwantar da su aka yi ta kwakulan ruwan idon su gaba da kwakule idon aka rika yi su ma aka gama kwakulo annabi ya ku shanya su akan rana ka shanya su akan rana duk suka bushe annabi ya ce sakayyan ku kenan kun ga yadda aka wannan nan gobe wani ya ta'addanci yanzu kana ga yanda annabi ya musu har annabi ya bar duniya ba a sake jin an yi irin ta'addancin ba a Najeriya me yasa kullum ana shiga ta'addanci saboda ba a daukan mataki za ka yi duk iya ta'addancin ka kagan an kama ka an hukunta ka baka da babba a sama in an kama ka an hukunta ka baka da mai kuɗi a sama baka da dan siyasa a sama wallahi za ka yi ta'addancin ka ka kwana lafiya ba abin da zai same ka to ba shine dole rashin gaskiya ita yawo ba rashin gaskiyan ma in ya faru sai dai ya kare akan ka kai talaka akan babba baya faruwa kaga ba za a dauki mataki ba kenan to shi yasa mu kuma talakawa abin da aka nuna mana mu yi hakuri shugabannin mu rika musu fatan alheri Abdullahi dan Mas'ud yace idan Allah ba ku shugaba na gari to sai ku rika godewa Allah ku rika mishi addu'a da fatan alheri in shugaban ku azzalimi ku rika yin hakuri to zalincin yayi yawa an kana wa irin wannan wa'azin sai ka talaka yana malaman ma ana ba su su ci malaman ma ana ba su su ci kuma yana faɗan doron hadisi na ma shi zalunci ya miki yawa yana ganin ai wa'azi a tsine musu kawai to ya takabbara kenan a zauna lafiya a kuma musulunci ba haka ya tsara ba amma zaluncin in yayi yawa sai ga al'amarin sai a hankali to Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin waɗannan annabawan don mu ɗauki izina ne annabi nuhu shine bayan annabi adam annabi adam tsakaninsa da annabi nuhu an samu shekara dubu ɗaya ƙarni ɗaya kenan haka abdullahi dan abbas ya fara shekara dubu ɗaya ɗin nan kowa yana kan tauhidi da musulunci ba shirka ba komai ana jin Allah ɗari bisa ɗari Allah ɗaya abun bauta ana nan da lokaci ya yi nisa sai aka samu su bayin Allah mutanen kirki rannan mun gwada bayani a kansu ya uka menene na cikin suratu nuhu din nan ya husa ya uka nasur da sauransu Suna wasu mutane ne bayin Allah ne salihai na kwarai to sun yi zamani sosai ana jin daɗin zama da su ga kirki da sauransu ana nan ɗaya bayan ɗaya suka bar duniya kaburburan sai mutane suka ce ya kamata mu yi alamu wurin kaburburan su mu riƙa musu addu'a ana nan da zamani ya daɗe yan ba su da suka ce kai iyayenmu fa suna bautan waɗannan salihan ne mu ma mu fara bauta musu kaga inda aka fara shirka suna fara bauta musu sai Allah ce to lalle akwai bukatan sai an turo annabi da zai fara musu wa'azi shine aka turo annabi Nuhu ya fara musu wa'azi babu kyau shirka a bautawa Allah kadai shine dalilin turo annabi Nuhu wancan shine tarihin kafuwan shirka har yau shirka ake bar duniya kenan abinda tun ba kuma ba ya zama wani abu shine aka turo annabi Nuhu Yanzu zo ya mutu wa'azi ya gaya musu shirkan nan babu kyau wannan ba na farkon shirka ka ba su dade kai ba amma shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi duk sun ji karba wa'azin da ya rika yi mutane za su yawa sun ji karba kaɗan suka karba ga labarin cikin suratu nuhu na na nuhu ila qaumi duk sun ji karba karshe sai ya Allah inni da autu kauni lailan wa naharan falam yaziduhum du'ai illa firara dare da rana shekara ɗari tara da hamsin akwai wa'azin safe akwai na hanci akwai na rana akwai na bayan la'asar akwai wa'azin bayan magariba akwai na insha amma wa'azin ma ba sai kara musu kafirci yake wa inni kullama da'autuhum ya Allah duk lokacin da na kiraye su fa sai sa hannansu a kunnuwansu ni kunnan uwar shi karshe kawai zai roki Allah ya ce rabbi la tazar al admin al kafirin da yara Allah duk wani gidan kafiri ka gama da shi ba shi da ta kare da shi to ka duba dai annabi Nuhu alaihi salam shine Allah ke ba mu labarin kai annabi karanta makafiran zamanin ka labarin annabi Nuhu in qala li qaumihi a yayin da annabi Nuhu ya faɗa ma mutanensa ya qaumi ya ku mutane na ka duba wani an aikin annabawa kafirai ne fa sun kangare amma na cewa ya ku mutane na wannan ana koya maka usulul da'awa salon da'awa duk wanda za ka yi mishi nasiha duk lalacewansa ka kira shi kusa da shi kai ka ce kai nawa ne ka ja shi jiki wannan salon da'awa ne na annabawa in ka ja shi jiki baka kyamace shi ba to zai sace duk abin da za ka faɗa mishi zai karbi nasiha amma za ka yi mutum nasiha kuma kana kyaman shi kana wawan banza sai wannan kai kai wannan mutumin banza ne kai aka shiga wuta ai duk ka gama tsine mishi to kaza da kake babu to ka gyara ka ga in baka je wuta ka konu ba ma ina ruwan mu to to eh din ina ruwanka kabarin mu da kai ɗaya ne baka bi salo mai kyau salon da annaba ba haka yake ba gashi a kangare sai ka gansu tare zaka duk mutumin da ya kangare za ka bi irin salo mai kyau haka Allah gaya wa annabi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani Da'awa awadin yana da salo da usulub sai da malan da litattafai akan usulubin da'awa salon da'awa don mutane iri-iri ne kowane mutane ka je yadda zaka musu da afir ka karanci mutanen sai ga to wani hanya zaka bi don ka ba su sakon su karbi sakon domin kana ɗauke da sako ne mai girma sakon da zai kai mutum aljanna zaka taimake shi ne bai je aljanna an baka bi salon sai ba zai fara zagin ka ko ba biyan ka za a yi ba amma kuma yana zagin ka kai bakin jini to za ka yi kai hakuri fasbir sabran jamila haka Allah ga annabi ka dubi likita mana kana jin zazzabi fa kana cutan kwalsa kana hawan jini kana kaza zai maka allura ba ka son allura amma yana rarrashin ka yi hakuri yi hakuri wani lokaci mara lafiya ya danno mishi a sha ai duk za gani a asibiti mara lafiyar da wanda ba na so a a yi hakuri wannan ɗai ƙarya ne kai maƙaryaci ne eh, yi hakuri na yi maƙaryaci yi hakuri wani masu ta kai ku kyale shi ya huta ya yi ta lallaban mara lafiyan amma fa alluran da maganin zai taimaki waye allura da maganin zai taimaki mara lafiyan ne fa amma kuma likitan yana lallaban shi ya haƙuri ya haƙuri in likita haka yake rarrashin mara lafiya to malami kai kuma waɗanda kake kiransu ba su ne marasa lafiyanka ba su ya kamata ka rarrashe su allura da maganin zai amfani gangan jikinsa ne shi kuma wa'azi da za ka yi masa da karɓan wa'azin fa zai taimaki ruhinsa ne har ya je aljanna kai ya kamata ka rarrashe shi kenan daka da rarrashi ake yi yace ya tsauni ya ko mutane na in na kabura in ya kasance ya ƙuntatu alaikum a gare ku maƙami zamana a cikinku, wato yana gaya musu ya ku mutane na, in zaman da nake a cikinku matsayina na yi muku wa'azi ɗin nan, zikiri da kuma tunatar da ku da wa'azin da nake muku in yana takura ku bi ayatin lahi game da ayoyin Allah da nake karanto muku fa ta tawakkaltu to ku yi duk abin da za ku yi ni dai fa na dogara da Allah fa ajmi'u amrakum ku tattaro duk al'amarin ku da za ku iya yi a kaina ku je ku yi wannan fa ba wai farkon da awa da ya je fara musu ba ne gaya musu haka ba ya je ce to zan muku wa'azi wanda ya karbace shi wanda ya ci kuma ba ruwa na ba haka yi ba shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi wasa ne shekara ɗari tara da hamsin kan kana wa'azi wanda bai karba ba kam ai kai ma za ka yi watsi kenan da shi oh, wannan Allah ji kan shaga albani zaria wai wani dattijo ne yake gaya musu a yoda lokacin marigayi shaka Abubakar mahamudu dum yana raye to su waɗancan su ne matasa kun ya tara su to ku je ka za ku yi da'awa ku je wuri za ku yi da'awa matasa suka je suka tawaje da suka zo suka ce akar makalla mun fa kawai da a wannan ka daina tura mu mutanen nan ka bar su kowa yake yi ta in an je kawai a yi sai mutanen nan duk yan iska ne ana ta wa'azi duk ba sa karban sun raina mana hankali to kaga shi ɗan bana bakwai matashi yana so wai ran da ya wa'azi kawai mutane su zama kamar mala'iku an shi da sun ƙi malam a daina wa'azin nan fa sun mai da mutane iska sai renin hankali kawai a bari in an je kiyama Allah tantance na wuce je wuta kawai sai ta akwai hakuri ya za a a daina sai ta ba za a daina ba ai yanzu su da kuke musu wa'azin ba kuna yin wa'azi don su ba bane kuna yin wa'azin su ɗin sun taso lokacin da ta suna yara ba a wa'azi Daka wannan fitsarin ya bi jikinsu har sun girma sun zama dattawa a haka. Amma yanzu in kuna wa'azin ‘ya'yansu za su taso su ga ana wa'azi, to ɗan ba zai lalace irin na uban ba, Dan ya taso ya ga ana wa'azi, to in ya taso zai zama mutumin kirki ba zai zama irin mahaifinsa ba. Daka ana wa'azin ba iyakan waɗanda kake wa wa'azin ba ne, ‘ya'yansu sun sun taso ba za su bi barkin iyayen ba. san kuma akwai wani ikon Allah haka, sai ga mutum gashi nan ɗan wiwi ne, ɗan jiya ne, ɗan caca, ba ya so ɗan shi bane gaje shi. In ya ga ɗan yana ta zai ce kai, karka gaje mu fa mu ma fa ba kyau fa, ka bari. ka shi ma da kanshi abin nan kenan. Eh, wani ne dan ya musulunta Ɗan ya musulunta sai yana zuwa masallaci na yan gargajiya yan a haka yana sallah sai eh, uban ya kira shi ya kama shi ya zo da shi gaban shek albani gari ya ce malam tana musulunta shi madadin ya zo ya yi irin naku sunna sunna hidala din kuma ya je yana bin na yan gargajiya mun zai irin naku mu ma mu dan samu hasken shi amma kuma muna gani yana sake jin na duhu duhu in ba zai irin namu ba in ba zai irin naku ba to ba gare da dawo cikin mu ba ya yi irin nakun da ya fi wato shi ma da bata ya fi. to in dan shi zai musulunci zai mai hasken kawai to kaga musulunci kenan to za ga mutumin da ya kangare baya so san shi shi ma ya kangare don haka a yi wa'azi a ci gaba da wa'azi dan baya ba za su taso irin na baya ba yanzu yadda a shekarun baya muna yara mu ga ga ga tsoho dattijo ne ya je ya sha giya ya zo a buge yanzu ba irin waɗannan tsofin da yawa amma da akwai irin tsofin da yawa kaga ya zo ya sha giya yara suna jin ya yi marisa ya sha kwaya yaran yanzu ba su san wannan wakan ba galibi da in akwai irin waɗannan tsofin a layin ku guda goma da za su je su sha giya su zo ana musu rawa yanzu da wuya a samu ɗaya a layinku. a unguwa ɗaya sai a samu da kyar a samu mutum ɗaya kaga shi an ci gaba kenan ba matasan da su ne dattawan yanzu ba to ai in matasa sun gyaru za a yi dattawan kwarai nan gaba kenan malam jafar mahmud adam ya je sudan wani shekara yana ba yana wa'azi sai da duk dattawa ne suka cika masallaci kuka ko ina matasan ku aka ta waɗannan suna gidan kwallo waɗannan suna gidan kaya ce kai Allah jikan ku suka ce mai faru ta ko akwai matsala to ku da ta nan duk gashi kun kusa tafiya in kun zuwa za su yi addini amma in matasa suna wato za a dade ana yi kenan ran da sun zama tsofi sun yi training na wasu to za a samu ci gaba shi yasa matasa su din ne kamata a ja su jiki za su dade suna yi wa addini aiki in an ja su jiki to za su yi wa addinin Allah hidima in ba waɗannan to akwai su amma matasa suka watsi dama kafirai suna neman su ja su yi amfani da su to suwa za su yi addinin Allah hidima kaga za a rasa kenan da haka annabi ya je wucewa jikin Ka'aba sai ga majalisan yan gayu akwai wani Abu Mahazura gayu ne irin yan easy eh, gayu jagal jubab siriri irin gayu da ake yayi sai ramazan manzo Allah sai suka fara ai shadu Allah ila ila ka san ana izgil kasan sa ta yi usta ustaz wanda fara amma ya ta salun wana maka izgiri gana ya ustaz ta na biyar zuwa ta sai cikin kuwa ne yake gwada kiran sallah ta ne ta wani wallahi ƙarya ne wannan ne za ka nuno abu mahazura kai ne ka gwada su yana so sa kai riga ne annabi ya tsaga ya ce to ni da zaka zama lada ne muryan naka ne sai min dadi yana so sa kai <laughs> rasulullah mu kuma ai mu kan yanda muka tsaurace mu ya halatta mu taka masallaci ma kuwa yana gani shi gaba ɗaya ka san wani gayan ko sallah ba baya yi ranta ta kama ya shigo masallaci zaga na astaghfirullah astaghfirullah wa in ka ce shigo yana ga kamar wani zunubi ba har yana to nagode dan haka to yana ganin shi fa ya ga ya lalace yau kuma an sallah an yace ta ni ka zama na ni wannan na yi nisa fa ya ce eh, zan ja ka ya ce da gaske ta kwarai suka sai dai kuma ni ba musulmi ba suna na john ko mene na nabi yace zan baka musulunci in zaka zama ni har za dauke ni ladan yadda yace abin musulunci shine abu mahazura in kana karanta littattafan sira yana cikin ladanan manzon Allah a haka manzon Allah ya gashi a watan ramadana ne fa shehu Muhammad ibn Salih al qusaini a Makka yake tafsirin Qur'ani sa mutumin Aniza ne duk Ramadan yana tarawa zo maka cikin tafsiri a masallacin annabi to daga wurin tafsirin masallacin da yake zuwa masallacin da kafa yake tafiya tafiyan kusan kilomita biyu yana tafiya ɗalibai suna bin shi a buɗe littattafai ana karatu sannan ya zo wucewa sai da fili matasa suna buga kwallo to sai ya zo wucewa kuma a kan fili ka san gayo tashi kwallo in ta motsa musamman azumi wani azumin ta ciwo ya kawai akan layi sai aka yi gola ko ana buga kwallo ya zo ta sai ga golkipa ko golkipa yana tsaye sai yi ta haba yanzu kai na musulmi a ramadan kai golkipa fi sabila yanzu mun taso mu daga wurin tafsiri kai shine tafsirinka da tawa an banza wajen za ka mun shi da san waye ba wajen za ka mun kai da Allah kai waye ne mugun baka ne ko mai suka kwallon a tura kwallo to a sha ko waɗanda sun gane usaimin ne sai ga zaurin gwaji ban kai ne wancan malami ya fara ga ga waje zo yana wani waje ana ana ramadan yana kwallo kace kai ka san waye ba ka ji shak usaimin a duniya yace shi ne ba ya yace dan Allah kai kai to cikin malamai in ta kama ni fa kar in mutu nan da kwana uku shi tunanin shi kenan kar ya mutu nan da kwana uku ai take bar golan ce gudu ko zo za a ci muwa za ta ci mana sai gudu ya fara tambaya ina gidan mala aka nuna sai ya je kwankwasa min ya fito ya yi ni ne wanda na yi laifin dan Allah a yashe ni ni wallahi ban san kai bane kar fushin ku ya hau kan fushin waliyai in mutu ya ce ka mutu ne ai yace Allah da ka tambaye na gaya maka magana ai ban kyauta bai da ni ba rike ka a raina ba ai kai dan uwana ne ni a raha ma na yi maka magana kai ka ɗauka da zafi ni ban zuke ka a zuciya na ma manta mun yi haka ai kai burge ni kai matashi ne ina ganin hazaƙanka da za ka yi karatun addini za ka ba addini gudunma kan kalla a hakan yace eh yace to na gode malam yace to na za ka je ce zan tafi gida yace to ba ga magariba ya tsaya mu taruwa.' ruwa bude baki yasa aka hada miki liyafa mai kyau sai bude baki gidan malam yace to ni ina son ba za ka ki bayan da ka zama bola a kwallo ka zama bola kuma a karatu na kullum ina tafiya da kai sai ka karama ka la an gama shikenan ya zama ɗalibin usaimin yana cikin manyan malamai yanzu yana cikin manyan malamai ka ga yanzu karatun yayi amfani to amma da usaimin ya gani Allah ne maka to yanzu yana da azumi ya bi kwallon sai ka ce Allah ya ne miki gobe ya daina daukan azumi zai zo kwallon ya je kuma ya daki iyayensa kaga abu ya baci al'amar ya lalace ba bara wani ya kashe iyayensa akan kosai ba a sokoto ne ko a kebi wai lokacin buɗe baki ya yi ya zo irin dan kashe wandon nan ne kosai ma wai ka zo wai da ka ta dan tuya kosai wai ina naka abin yace je ka sai naka ba za a baka ba wallahi zai an bani abin yace sai ka yi ai shi ke na ya ɗauki tuɗu wannan eh, abin nan me ake daka tutar tabariya zai fara buga uban ya kace uban kaga tarbiya ya lalace da ka di yadda mutum ya kangare da addu'a da jansa jiki da yi masa nasan Allah da sai ya gyaru sai a sha mamaki in ba aka yi to ba san kuma nan gaba da me zai zama ba in ka karanta tarihin yusuful islam dan zikin ne fa yusuful islam na manta sunan shi na kafirci a da ya yi sunan da sunan da ya fi Michael Jackson suna, ya fi Suwizi da su a din nan suna, Yusuf Ibrahim yana nan da ran yanzu babban malami ne a duniya. Da an yi watsi da shi aka ce wannan tsinanne ne a ita sune miki, to nan gaba zai ta lalata al'umma ba, to amma ka ga yadda aka ja su jiki, aka nuna kaza ba da kanshi sai ka ga wasu al'amura din ya gyara. Don haka yake cewa shi annabi Nuhu in wa'azi da nake muku da tunatar da ku da nake yi in hakan yana damun ku to shekara da shekaru ina muku to ku je ku yi duk abin da za ku yi fa alallahi tawakkaltu ni dai na dogara ga Allah fa ajmi'u amrakum ku je ku tara duk al'amuran da kuka shirya duk ku zo ku yi ba na tsoro na dogara ga Allah in akwai lokacin da matakin mai wa'azi kuma zai kai haka yayi yayi yayi karfe ma sai a fara kulli jita da kulli a kashe shi ya za a yi a ɓatar da shi to shine matakin da aka yi annabi Nuhu an fara yunkurin kashe shi ne an fara yunkurin halaka shi ne ne kaga yana irin waɗannan maganganu amma karshe ba zai ce komai ba wani lokaci wai kana yin wa'azi ne amma za a fara bita da kullum a kashe ka yanzu waɗanda suka kashe malam Jafar yan siyasa ne wanda sun kashe malam Jafar dan jam'iyyar ya jam'iyyar su jama'a ne ai ba don haka ba ne. ko wanda suka kashe malam Jafar sun kashe shi saboda shi hamshakin dan kasuwa ne ya ci wasu kuɗi ba dan kuma ba ne, yanzu waɗanda suka kashe malam Jafar sun ka bibiya talakawa ne irin ni da kai wa'azin shi ya saba ma ra'ayin mu to mu kashe shi shine kawai irin wannan in ba ka bi a cikin wannan abu Dan haka a kashe shi tun da wa'azin shi yana da zafi to kaga ta da kullun ya kaya in ba ka shi da kan shafin san za a kashe shi ya sha fara ai akwai wani karatun shi ya yi karatu ya cire wasiƙa an tura za ta shi yace wannan wasiƙa na tara kenan rubutattun wasiƙu na tara yace batun kiran waya kam ka shirya za a kashe ka yace wannan ba zai kirgu ba matan shi ƴaƴan shi an sha kiran su to za a kashe mijinku sai mun kashe babanku ba dai ba zan ku ja miki kunne ban ba ka za ku zama marayu za ku zama kaza bai taɓa sa ya dera bai taɓa sa ya bari ba akwai wanda ma shi kan halli ya tura malam jabar ka ajiye in na kashe ta maka ne a bai taba sa ya bari ba ai ya ci gaba da yi to wai za ka kashe mutum dan da'awa dan ina da sabanin ra'ayi da kai shikenan sai abun ya kai ka kisan kai kaga al'amarin bai yi daɗi ba wani suka kashe albani zariya dan ne suka kashe shi duk irin wannan ne yanzu bai fi shekara ɗaya ko biyu ba imamu kan da har yayin da ta sani rijiyar lemu shi ma ya je wa'azi a Niger nan ya kwana a Niger wurin wa'azi aka zo ta kan gidan shi kan an hau ta falon ma aka ɓamɓare rufin ɗakin aka dira ta ciki a kashe shi ashe an shigo ranar kuma baya gari an zo kashe shi aka neme shi a gidan baya nan shi ya kwana a Niger an ta gidan an zo kashe shi to kaga wannan wani irin abu hauka kenan da ta'addanci bai dade ba ka Dr. Jalo Jalingo masallacin Juma'a ma ka je aka rubuta masallacin liman mai gadin aka mishi duka aka ce shi shi ma imam in Dr. Jalo Allah ne kubutar da shi dan ne ko idan akan dawo za ka kashe mutum ka dubi wani irin rayuwa da ake wai mu taurin kanmu ya kai wai in za a yi wa'azin ba ma so to mu dake shi ka rayuwa ya kasance haka to za mu kasance cikin wani irin inuwa tun da aka fara kashe malamai a ƙasan nan ƙasan nan ta shiga wani irin matsala har yau har yau ka kula da ƙasan walla kafin a kashe malam Jafar ba matsalan taro a Najeriya ana kashe malam Jafar ba manta ba a yi sati ba ka fara wani yaƙi a Kano kan shekara da sauransu shine har yau Najeriya yana karewa Boko Haram sun fara yana karewa kaza Boko Haram yakin 2009 ne an kashe malam Jafar 2007 ba shekara biyu ba kenan tsakani tun daga nan Najeriya bai sake yin setilin ba. Saboda mun ɗibi ta'addancin kashe malamai. Hadisi ne fa man adali waliyan kana ga malaman nan ba waliyai ba ne. Ka dubi duk matsalan kasan nan yau in ya tashi a dauko maka tsohon kasan na malam Jabat yana da rai yayi magana. Matsala sai ya faru sai ce ga Albani Zariya yana da rai yayi magana. Waɗannan ba waliyai ba ne? A kashe su a kwanan lafiya a ƙarya ne. ai ba a taɓa waliyin Allah kwana lafiya tun da aka taɓa malaman nan wallahi kasan nan ga yanda ake ciki ba mu san gaba ba ma tukuna ai mu shafa kan mu ruwa da istighfari da tuba duk wanda kasa yana da halin ta'addanci kai mishi na ta baka ba bakin ku daya a je a kashe bayan Allah dan suna kiran mutane a ji Allah kuma a kwana lafiya yanzu ba shekaran jiya ko shekaran jiya a Benin Republic ba wani malami yana jan tarawih ya kashe ka harbe shi ga hoton shi a internet da Facebook yana jan tarawih da aka shiga aka harbe jan tarawih shi kuma ya yi an kashe malam jafar da watanni da shekara nawa aka kashe wani malami a sokoto wane ne dan shiya shi ma su a sallan tarawihi shi ma ka harbe shi ko menene mu al'amarin mu sai Allah wai da'awa za a kira mutane su bi Allah amma ana kokarin to za a yi a kashe su to kuma mu yi ta irin wannan kuma Allah bar mu zauna lafiya sai ka karanta albidaya wan nihaya ka karanta tarihin baya ka gani duniya ta fara rikicewa tun da aka sai dina Umar dina Usman duniya ta fara rikicewa duk kasan da kuma suka kashe malami daya to ba sa kwashewa da dariya Najeriya nawa aka kashe ai ba dai ba zuwa ba ka kashe an kashe da yawa to ta ina Allah zai zaunar da kasan lafiya jinin ke tafi a banza ai Allah ba zai bar jinin su ya tafi a banza ba in ku gwamnati ba ku ɗauki mataki ba Allah ba zai kawo muku wancan hankalin da za ku yi mulki da daɗi ba yau duk wani mai mulki a Najeriya ba jin daɗin mulki ba jin daɗin mulki saboda matsalan tsaro shi da kansa a tsorace yake to ta'addancin da ya kai ta'addancin da yanzu a ce maka shugaban ƙasan Chadi 'yan ta'adda ne suka harbe shi al'amari ya fara lalacewa kenan dole sai mun koma zuwa ga Allah mu yi ta kuka akan abubuwan da muka yi in ba haka ba mu mun riga mun sayo tashin hankali mun kawo kasani da haka ta ina matsalan yake ta'addanci kaza zai kare kare ba zai kare ba tun farko mun riga mun rusa zaman lafiya kafin kashe waɗannan malaman kasan tana zaune lafiya an sha yin barazanan kisan kai tun ba yau ba Ta Abakar Mahmudu Gumi Allah ne rufa shi ba kashe shi ba irin barazanan kisan kai da bai gani ba amma da ba kashe shin da aka yi ba kasan ta zauna lafiya waɗanda suka kashe waɗannan malam ba suna ga in an kashe su wai kasan zai zauna lafiya to da kashe su zuwa yanzu kuma kasan ya fi kowane kasa ya fi kowane lokaci rikicewa hatta gwamnati da malaman nan tana raye za ta yi amfani da shawarwarin su wajen ya za a yi maganin waɗannan ta'addanci amma suka duba an kashe su ta ina za a samu shawarwarin yanzu kasakasan su malam jafirin za a ɗauka ko akwai hanyoyin samun zaman lafiya to da malaman nan suna suna da hanyoyin magance waɗannan ta'addanci to kun kace kuna da kace su ne zaman lafiya yanzu ba zaman lafiya to irin abin da annabi nuhu halin ne kai halin ka yana irin waɗannan maganganun ku je ku yi duk abin da za ku yi yake ni dai na dogara ga Allah summa yake cewa fa ajmi'u amrakum ku tattari duk al'amarin da kuka tsara yi a kaina summa la yakun amrukum alaykum ummatan sannan duk al'amarin da na'am a shuraka'akum ku kira allolinku ba suna da alloli ba akwai gumaka akwai mai bautan aljani akwai mai bautan boka duk allolinku ku kira ku haɗu ku yi duk tsatin da za ku yi kai ka san in an tashi ta'addancin kisan annabawa fa farko ba kisa ake fara yi ba fa duk inda ga an kashe malami ko an kashe annabi ba ta farko kisa ba ne. farko za a fara ne da tawadi jan kunne ko ka bari ko mu kashe ka in an yi an yi kaki to za a zo a fara maka tsafi wai a rikata al'amarinka duk sai an yi in an yi tsafi an yi tsafi ya ki ci sai a ce to wannan ba sai an kashe shi har wa'azi za a yi a ce to a yi wa'azin ya daina magana a yi wa'azin ma ya daina wa'azi a yi tsafi ya daina kaza a yi tsafi ya daina kaza yasa kana alu sunna kana mai da sai ka rika rike azkar na annabi fa in ba ka duk sai asirce ka sai ka zo ka ga to al'adun ma duka sunna ne duk ba bambanci ba duk kaza an asirce ka kawai an ayi riban da awan duk an gama kulla ba ai ba sai a ce to aje a kashe shi annabi farko da kisan da safi aka fara gashin kan annabi aka nemo wata yarinya tana zuwa gidan annabi wani bai ya same ta da bidu dan a'usa sai ta ke kina zuwa gidan annabi ma ɗaya cikin matan annabi uwar ɗakin ki sai ko e don annabi ya taje kai da safe ki je jikin kwam ɗin ki ciro mana gashi ko guda ɗaya na ki kaga za mu sallame ki kuɗi sai ta kaga gashin aka yi wa annabi asiri asirin an yi ne kawai yana kama annabi ya mutu kuma asirin ya ci Allah rage karfin asirin kawai annabi ya mutu ba sai ya sa annabi yawan manto annabi in yana gida sai suna kamar akwai abin da ya kamata ya waje in ya so sai ya manta yana wata zai tuna kamar ga kaza fa ya kamata ya gida in ya shigo ya manta amma bai sa bangaren manzancinsa da annabcinsa ba sai da yake koyi kwana arba'in yana addu'a Allah zai yayi. kaga an yi dan a kace shi bai yi ba da suka mutu ba suka ce to bari mu ci san mun muke ina aka je aka samo guba aka sa abinci annabi ya ci ya mutu aka kawo abincin annabi da ya ɗauka zai kawo baki sai abincin da kan shi ya ce. wannan ne farfesu eh, ne na kai da kafa na akuya annabi yana son farfesun kafan akuya da kan akuya musamman kafan gaba suka gane annabi yana so sai aka haɗa da guba ya ɗaukar farfesun zai sa baki sai naman yace ya rasulullah inni muma. ya makin Allah an sa min guba suna kallo su yahuda annabi ya ce na jibi annabi ya ɗana ya sai ji da guban har ya haɗe sai annabi ya kira mai abinci ke kun sa guba take eh ai mun ji kai annabi ne da gangan muka sa in ka ci ka mutu kai ba annabi ba ne sai to da na ci ban mutu ba take kai annabin da shi yi amma ƙarya ne an sa ta sa ne kashe amma bai kashe annabi ba amma kuma wannan guban ya zai zama sanadiyar mutuwan annabi dan annabi yana magagin mutuwa yana cewa na Aisha guban can da na ji a Khaibar shi nake ji a jikina wannan ciwon guban ya zo ya taru ya zama ciwo shi ya kashe annabi sai sa imamu zuri shi ta shi na to annabi fa shahidi dan an sa ya mutu ne bai mutu a lokacin ba yanzu ne ya zo ya mutu shahada annabi ka duba dan ta'adda kenan wai dan haka ta ko ina lalle sai an kake malamai ko irin wannan tsari tsari na yahudawa ne tsarin kisan malamai tsari ne na yahudawa an ba a taɓa samun tsarin da ya ce wai malami yana da awaki kenan a kashe shi ba ba a taɓa samun irin wannan ba don ya sa ba ba ka ce a kashe shi ba kai dai kai ta kira zuwa ga gaskiya kai ma amma ka ce to a kashe shi to ya nuna abin da yake kai gaskiya ne kenan sai yake cewa ku tattara al'amuranku da allolinku sun malayakun sannan kada ya kasance abrukum al'amarinku alaikum da kuka haɗu a kansa ummatan kar ku kasance wannan al'amarin na kar ku yi a boye abinda da yake ga musu in kun tasha da makirci za ku kashe ni za ku rena da kar ku buya ku yi asiri in ba tsoro ba a buga ka san duk munafiki in zai irin wannan ai a boye ake yi yanzu da aka yi mitin na kisan waɗannan malamai da muke magana a fili aka yi mitin din ne a kira a gidan rediyo a ce ka za a boye ne da haka wanda zai kisan kan marusa fuskan shi zai yi ya je ya gama ya gudu ina za a yi mitin me za a yi ya za a yi ai aboye yanzu na annabi da aka tashi mitin aboye aka yi A yi yankuru bikan na kafaru duka au jo au kuru wa yamkuruna wa yamkuru wa wallahu khairul makirin sai aboye ake haɗuwa a yi mitin amma a fito a fili a ce to mu yi mitin na kashewa ne wa zai fara yanzu kafin kace Jack dafar wani ya zo ya ce to jama'a ina kiran mitin na kiran Jack dafar? ai ko ba zai kwana ba amma kaga a boye yayi amma a boye yayi Allah madaukakin sarki kuma ya sani duk ya gama ta'addancin gaba daya da aka yake cewa ku yi abun umma kar ku boye sun maqdu ilayya sannan ku zo ku zartar da hukuncin da kuka tabbatar a kaina wala tunzirun kar ku saurara min kar ku daga kafa kar ku yi jinkiri a take ku zo ku yi da rana a cikin mutane kar ku ji tsoro kar a yi alungu kar a yi aboye kaga sun gagara yi to ya riga ya gama da su ne ya ce in ba tsoro ba a yi abun a fili in an yi a ɓoye ko ne shine suka tsorata har mutuwan shi ba su iya kashe shi ba kenan dan ya dan an cika namiji a yi a fili ai ba rago kamar wanda har yana da zuciyar da zai iya kashe ka amma ba zai zo da rana ba sai zai zo da daddare a lungu ai in jarumi na gaske ne ya zo gaba da gaba mana amma a dare a lungu kuma in kai ma ka gudu ai ba jarumi ba kenan wanda zai zo ya harbe mutum da bindiga ai kamata ya tsaya wanda ya zo ya harbe ta mai sa kake gudu kaga ashe al'amarin sai a hankali duk mutumin da zai zo ya harbi kar ka ji tsoron shi ka bi shi duk karfin bincikan ba abin da zai iya yi yanzu wanda ya harbe malam jafar kafin ka ce mai jama'a ma sun tsorata sun gudu kafin a ce mai ba kowa Ina saka Abdul Wahab ka san shi da zafi da masoratan banza duk kun wace kun gudu wai wani wai daga baya wai ya kira ni yana cewa malam to dama mun yi raka'a ɗaya da malam ya ana a kashe shi yanzu ya sauran raka'an mu yace munafiki zaka kira ni ka tambaye ni a matsayin sallan ku da aka harbe shi me yasa baka tsaya ka je ka kama dan ta'addan mu ka san shi da zafi to ka shi yanzu hukuncin sallan shi amma wanda ya kashe dan mai ya ba yana harbin a masallacin sa aka yi kukan kura ka danno shi sai kama shi aka yi shi da basuwa suka sa ka sai fara kiran wasu ɗan shi'a sai tun daga zaria zazzaki ya tura su a ja ka ce ka dogi ta'addanci Allah tona asirin dan ta'adda to ya zo ta'addanci ne kuma na ɗaga mishi kafa da haka yake cewa kar ku ɗaga min kafa fa in ta tawallaitum in kuka juya baya kuka ki karban wa'azin da na zo muku da shi fa ma sa'altukum min ajin. ni ban tambaye ku la'ada ba ni ban ce ku biya ni ba in ajriya illa ala Allah a wurin Allah ne duk duniya ba a samu abin da yake garanti ba sai wa'azi za ka shiga aljanna ba a cewa biya shine wani dattijo ya kira jikan shi yace kai jika na ka san shi aljanna kyauta ake shiga wuta sai an saya ce kaman yaya kaka ce wanda zai je gidan kwallo sai ya biya wanda zai je gidan karuwai sai ya biya mai zuwa shan giya sai ya biya mai zuwa kaza sai ya biya kuma ya je wuta yadda amma mai zuwa masallaci nawa yake biya mai zuwa wa'azi za a ce ka biya kuɗin jin wa'azi za a cewa amma za a je coci akwai kuɗin baiko za a je kaza akwai kuɗin kaza yake duk wa'azin da nake muku ban ce ku biya ni ba ni la'ada na a wurin Allah ne wa umirtu ni dai an umarce ni an akuna al muslimin in kasance ɗaya cikin al'umman musulmai yanzu wannan ya nuna a ce annabawan Allah duk musulmai ne yanzu annabi nuhu shine farkon manzo ya ce shi ma ya kasance musulmi a ce annabi nuhu namu ne duk annaban Allah musulmai kenan da haka ba wani addini in ba musulunci ba inna dina inda Allah islam da haka wani ayan Allah ke cewa wa man ibtagha ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ware kuwa Allah ce duk wanda ya kama wata hanya da ba musulunci ba da sunan addini Allah ce bai karba ba ba musulunci bane ba addini bane da haka yake cewa fa kazzabuhu duk da aka so kare ta annabi nuhu shekara ɗari 950 ana wa'azi ba ji ba suka ce karya kake fanajjaina wa Allah ce muka kubutar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa wa ja'alnahu muka sanya su khala'ifa su zanto mamaya dama akwai jirgin ruwa da Allah sa ya gyara a sa su gyara wannan jirgin ruwan Allah ce to duk jama'an ka ku haɗu ku je ku shiga jirgin ruwan duk suka shiga aka saukar da ruwan azaba wa ja'alnahum sai aka sanya su su mutanen annabi Nuhu khala'id su ne mamaya kaga kenan ne da aka sa annabi Nuhu da jama'an suka shiga kwale-kwale kaga duk da muminan su suna kwale-kwale yanzu garin fa an bar wa kafiran sun mamaye tunda sun ce bar musu gari ya bari su da garin suna murna wa aghraqna kawai sai muka nitsar da na kazzabu waɗanda suka karyata ayoyin bi ayatina muka nitsar da su da ayoyin aka faru sauka musu da ruwan tufana ruwan azaba kwaran kwata yadda aka yi ruwan sama jiya din nan da kankara su kuma duwatsu ne ruwan manyan duwatsu ne suke saukowa daga kasashe ne ruwan ruwan yana saukowa kaga yana kan ruwa fa da kwale-kwale su kuma a gari suke amma aka yi wani irin ruwan da dutsen yana saukowa kawai yana tona koguna ne ruwan ya rika nutsar da su karkashin ƙasa sun zo kai fa kana mun munzarin Allah ce to biyar da karshen waɗanda aka yi wa gargaɗi suka ki karɓa ya kasance ba an tawa annabi Muhammad ka karanta musu bane su ji ku irin taurin kanku ku kafiran Makka ku ji taurin kan kafiran annabi sun fi ku izza ku ji yadda karshen su ya zama summa suna min ba'dihi rusulan sannan bayan annabi Nuhu muka sake aiko su manzannin ila qaumihim su ma zuwa ga mutanen su faja'uhum bil bayyinati suka zo musu da hujjoji ma kanu li yu'minu ba su kasance masu yin imani ba ma kazzabu bihi da abin da suka karyata da shi min qablu kafin nan su ma suka zo aka zo musu da hujjoji su yi imani mana ga irin abin da ya sami mutane annabi Nuhu amma sun ki kuma an ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah amma su ina Ka kazalika nasba'u Allah ce yadda kaga ya faru to haka ne muke sa makulli mu rufe ala qulubil mu'tadin kan zukatan yan ta'adda duk wani dan ta'adda ka ake an dake kulla zuciya duk wa'azin da za'a yi ba zai karba ba wani wa'azin hanya kan dan ta'adda sai ka dauka sai ka je kai amma da yan ta'adda za su zo wa'azin nan da su musulunta ba su biya duk dan ta'addan Allah rufe zuciyan to shi kam sai yin Allah ana iya samun ko su biyo hanya amma kam sai wanda Allah ya nufa da alkhairi za mu tsaya a nan mu zo mu tashi kan aya ta saba'in da biyar insha Allah. abin muka karanta na daidai Allah ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana mu dai duka sanya kasan namu cikin addu'a muna cikin goman ƙarshe mun san muna kwanakin da ya fi kowane lokaci falala in mun zo sallolin tahajjudi shafayi da wuturi alkunutai mu rika sa kasan a cikin addu'a Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mana zaman lafiya abubuwa da suke faruwa na fitintinu Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana su. Allah maɗaukacin sarki ya zaunar da kasashen mu lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik